له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا له وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير أنت الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da tabbatar da cewa dukkan halittu da suke cikin sammai da kasai suna tsarkake Allah maɗaukakin sarki shine sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi ma'ana wannan ya kunshi anjanu da mutane da ma waɗanda suke sauran halittu wanda ba anjanu da mutane ba kenan da abin da ke cikin sammai da ƙasai kowane iri ne yana tsarkake Allah maɗaukakin sarki matuƙar abin nan halitta ne na Allah kamar yadda Allah ya ce وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم kuma wannan tasbihi ne da Allah yake hore ma kowane halitta wato irin tasbihin da zai yi idan mu muna tasbihi da harshen mu to sauran halittu kuma Allah kada ya san irin tasbihin da suke yi shi yasa Allah yake walakin la tafqahuna tasbihahu ba ba fahimtar irin tasbihin su da suke yi wasu suna cewa abin nufi da tasbihi a nan biyayyarsu ga Allah da eh, girmamawarsu ga Allah kamar tasbihi ne na halinsu ma'ana yanayinsu yana nuna suna tsarkake Allah amma dai a magana ta gaskiya shine tasbihi ne na makar na zance ne na furtawa inda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata hadisai daban-daban wanda yake nuna waɗannan abubuwa suna tasiri akwai hadisin da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi inni da a'lamu hajaran kana yusallimu alayya fi makka take nan qabla hijra ko qabla bisa yace ni na san dutsen da yake min sallama a makka gabanin a iphone ni kaga in yace ina mishi sallama ko ya san wace irin sallama yake nufi ko suna cewa assalamu alaika ya rasulallah waka wannan tasbihi ne wanda Allah kadai ya san ya suke don haka an ce tasbihi ba dole sai ya kunshi akwai harshe akwai lebe akwai kuma wato kalmomi da za a furta su ba haka na ranar yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar yakin badar ya cire wasu tsakunkuni ya ɗiba kafin ya watsa su a fuskan kafiran nan sai suna tasbihi a hannunsa sannan ya zuba su a hannun abubakar zawo anhu suka yi tasbihi ya zuba a hannun umar suka yi tasbihi haka Allah shine mai ikon da zai sa su yi wannan tasbihi a zance mafi nan jiya ne a dauke shi cewa suna tasbihi da ya dace da su to Allah madaukakin sarki cewa huwa da azizul hakim dan dai Allah shine mai buwaya alhakim kuma shine wanda yake mai gwaninta cikin duk abin da yake tsarawa yake hukuntawa lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit cewa mulkin sammai da kasai wajen gudanarwa da juyawa da tafiyar da al'amuran su wannan duka na Allah ne ba wani mai mulki sai Allah madaukakin sarki yuhyi wa yumiit Allah shi ke kashewa shine wanda kuma yake rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadir haka nan kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai to sai Allah madaukakin sarki ya bayyana wasu daga cikin wato sa wanda sun kunshi kuma sunaye na Allah ya ce huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal ba'inu wa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki shine al-awwal wanda fassara waɗannan sunaye ta zo cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin addu'ar da yake yake yi idan ya kwanta makwancinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen abin da yake faɗi in ya kwanta shine Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim إله كل شيء ورب كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فعلك الحج والنوى أعوذ بك من كل شر من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغنى من الفقر kaga kenan mazala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana waɗannan sunaye ne suke ne haka duk wani mai bayani akan wannan sunaye a bayan mazala sallallahu alaihi wasallam duk wani bayani da za a ce ma ga ma'anar al'awwal ya kare mazala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar ce menene al'awwal yace allazi laysa qablahu shay wanda babu wani abu da ya gabace shi shine ma'ana al'awwaliya kuma al'awwaliya din babu farkonsa ana Allah bai da farko ba za a ce ga lokacin da Allah ya fara ba hakan ne al'awwal ba wanda ya riga shi sannan kuma ba a yi da farko ne allazi laysa qablahu Bushai ce al'akhiru Allah shine karshe annabi laysa da Bushai, wanda babu wani abu kuma bayan Allah madaukakin sarki da zai saura ma'ana komai zai kare sai Allah madaukakin sarki shine al'akhir shine karshe gaba daya kada abu duk a musu gaba daya sai a bar Allah shi kadai wannan shine ma'anar al'akhir yace wa anta zahir to Allah madaukakin sarki kuma shine az-zahiru wato wanda yake sama da bayinsa yake da iko a kansu wanda babu wani abu da yake sama da Allah shine az-zahir shine kamar yadda Allah ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wannan abubuwa na fawqiya ne yana sama da bayinsa babu wani wanda yake sama da Allah Allah shi ke sama da kowa kuma wannan dan an ce yana sama da kowa ba wai an an iyakance ma Allah wani matsuguni bane an ce yana waje waje guda daya kamar yadda wasu suke dauka da suna na cewa abbas abin da ake nufi da zuhurin Allah madaukakin sarki shine wato ana gane shi cikin halittunsa ne cewa halittunsa su suke nuna kasancewarsa amma wannan ba shi bane ma'anar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce al-zahiru alladhi laysa fawqahu shay sai ya ce al-batin alladhi laysa dunaka shay al-batin wanda yake koye ko kuma ya san abin da ke koye wanda ba wani abu wanda yake koyan ma Allah ne laysa dunahu shay babu wani abu da Allah bai san shi ba duk wani abu da aka boye Allah yana sane da shi shine al-batil shine al-batil to waɗannan sunaye da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su a wannan sunan dan ya nuna cikin ikonsa wato ga mai da kasai da abin da ke cikin sannan ce wa ruwa bai kulli shay'in alim lallai Allah maɗaukakin sarki masani ne akan komai babu abin da Allah maɗaukakin sarki bai sani ba ya san bayinsa ya san abin da ke tattare da su ya san abin da suke aikatawa ya san abin da za su aikata kafin su aikata shi ya zai kasance in sun aikata wannan duka Allah maɗaukakin sarki ya sani ya sa wani lokuta za ka ga Allah maɗaukakin sarki yana baiwa annabinsa bayanin abubuwan da za su faru daga wasu mutane ko na maganganu ko na ayyuka kafin su aikata zai ce za su aikata kaza kamar yadda ya gabata cikin suratul fatih فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا هكذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله Allah yana ba da labarin abin da za su dinga fada saya السفهاء من الناس ما وضعهم عن قبلتهم التي كانوا عليها haka Allah maɗaukacin sarki waɗannan su ne wato sunayensa da ya ambata a cikin wannan sura wato mai girma to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce huwan dari khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh lalle Allah maɗaukacin sarki shine ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida sannan sai ya daidaito a kan al'arci al'arcin allah dama yana kafin allah ya halice samai da kasar bayan ya halice su sai kuma ya daidaito a kan al'arci daidaito da ya dace da shi allah maɗaukacin sai shi yasa <clears throat> mutum baya cewa to yaya daidaiton yake a zaune yake a kansa ko kuma a tsaye allah ba a fadanta musu wani alkaifiya ma'ana yanayin yadda Allah yake ko yanayin yadda shukokin shi suke wannan ba ne sani sai Allah shi yasa da aka tambayi imamu imamu malik akan istiwa alal arsh wani ce kaifa kaifa istawa alal arsh ce al istiwa ma'lum wal kayfu majhul inda an ce istiwa an san me ake nufi da istiwa amma ya yi daidaita wannan ba da sani da ka Allah madaukakin sarki laisa ka nufi shay ba wani abu da yake kama da Allah ko a cikin sunayensa ko a cikin sukobinsa ko a cikin ayyukansa ba abin da yake kama da Allah ko a zafinsa. da haka kamar yadda ake cewa ba wanda ya sanya zafin Allah yake to haka nan ba wanda ya sanya ya ayyukan Allah yaya jinsa yake yaya ganinsa yake duk ya tabbatar ma da kansa ji da gani amma kuma yaya jin yake wannan ba za ka ce ga yadda yake ba to Allah madaukakin sarki ya ce sun martawa alal sannan kuma sai ya daidaito akan al arshi ya alamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha Allah madaukakin sarki yana sanin duk abin da ke shiga cikin ƙasa man ce ma yalidu fil ardi abin da ke shiga cikin ƙasa ko dai na shuka da ake shukawa ta Allah ya sani ko kuma na bayansa da za su mutu abin da su a cikin ƙasa da Allah yana sanar da su shi ne ya alamu ma ya ni domin da duk abin da zai shiga ƙasa Allah ya san yana san wa ma ya kurdu min ha da abin da ke fitowa daga cikin ƙasa ma Allah jin sarki ya sani na daga tsirrai da kuma wato kayan marmari da itatuwa wannan duka Allah ya sani kamar yadda Allah ya bayyana cikin wata sura Allah ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa huwa alladhi yatawaffaqukum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma ya ba ku fihi da yaku ga ajalin musamman har zuwa ƙarshe ba ta ba abin da Allah bai sani ba na bayansa to sai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum lallai Allah madaukakin sarki yana tare da ku duk inda kuke wannan ba tarayya ta cuɗanya ba ake ne wannan tarayya ce kebantacciya akwai alma'iyyatul amma wal ma'iyyatul khassa akwai tarayya ma'ana Eh, wacce take mai ganganewa? akwai kuma wacce take ta musammanci? da Allah madaukakin sarki cewa huwa ma'akum aina ma kuntum ai ma'akum bi ilmihi Allah ilimin sa yana sanar da duk abin da ba abin da yake bace mishi daga cikin ayyukan da abin da kuke aikata ba ya nufa Allah ya cuɗanye da bayan sama kamar yadda kuke faɗa wannan mummunar aƙida ce irin ka. kiristawa da suke cewa da Allah da annabi Isa da rai mai tsarki sun cuɗanye sun zama abu daya da Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga wani babu wani abin da zai kunshi Allah madaukakin sarki babu shi da haka Allah madaukakin sarki wannan ma'iyya ce wacce take amma ta shafi kowa da kowa akwai alma'iyyatul khassa akwai ma'iyya da ta ke banci wasu bayinsa ne kadai kamar dan Allah ya ce inna Allah ma'a sadiqin Allah yana tare da masu haƙuri menene tarayyarsa da masu haƙuri ma'ana zai musu cikakken sakamako in sun yi haƙuri kamar yadda ya ce inna ma yi wafar sabiruna ajrahum bi ghairi hisab haka nan inna Allah ma'al ladina kafaru wal hum muhsinun Allah yana tare da wanda suka ji tsoronsa ma'ana zai taimake su sannan zai kare su zai tsane su wannan ma'iya ce ai ya ce ma'an da dina tafar ba yi lokacin da suke tsoron san ya cuɗanya da su ba a'a yana tare da su da sa kamar yadda ya faɗa a kan annabi musa da ɗan uwansa harun kala la ta hafa inna ni ma'akuma asma'u wa ara Allah ya ce ku je wajen fir'auna ni ina tare da ku ina ji ina gani ma'ana da taimakona da kariya ta ba ana nufin Allah na hukun su bane za a je wajen fir'auna har da shi ba haka wanda ya faɗi wannan ma za a ce wannan bai san kan magana ba ko la Allah yana nufin ina tare da ku da taimako na da karfafawa ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abubakar radiyallahu anhu da suka shiga kogo yake cewa la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu ba yana cikin kogon ba a'a Allah yana tare da mu da kariyarsa da tsarewarsa shi sa Allah ya kare su ya tsare su ba su iya ganin ba a iya ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar ba duk da suna cikin kofa kuma su suna hangen wanda suke wajen amma da ke wajen ba su su ba saboda ne saboda Allah ya ba su kariya kariya Allah tana tare da su wannan shi ake nufi da ma'iyya ga ko shine wa huwa ma'akum aina ma kuntum zai zo cikin suratul mujadala ku tanfacin irin wannan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وزنا شوى الله أنا كو إنا لإنا وأنا بعدين بني الله بقى كو إنا لإنا shi yasa imamu malik da duk sauran magabata a roiko da gare su suna cewa huwa ma'akum bi ilmi Allah yana tare da ku da saninsa ma'ana ba abin da za ku yi ba shi Allah ya sani da aka kamtar duk abin da kuke yi Allah ya sani yana tare da ku mana yana sanar da abin da kuke aikatawa to wannan shine ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum amma ba za a ce Allah yana ko ina da ina ba yanzu ka ce Allah yana ko ina da ina to shikenan wajen da yake kazanta ba ai Allah ya san ka da wani ya ce na wajen kazanta la amma wanda ya shiga cikin kazanta Allah yana sanar da shi ko wanda ya shiga wani waje na duwa Allah yana sanar da shi wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki abinda kuke aikata shine gani ne akai ya sani yana sani to yi waɗannan ayoyi su ake kira a ayatul sifat ayoyi da suka kunshi wasu sufofi na Allah madaukakin sarki akwai sifofin Allah madaukakin sarki sun kasu kashi kashi akwai asifatu al akwai asifatu al-zatiyya gane ko akwai tuffa ta aiki akwai kuma tuffa ta zatin Allah sifofi na zatin Allah abinda Allah madaukakin sarki ya danganta masa kai kansa na sifofi kamar ji kamar gani kamar magana wannan duk sifofi ne na zatin Allah kamar ilimi an gane kamar rayuwa wannan duk sifofi ne na Allah madaukakin sarki alhayyu alqayyum al البصير al القدير wannan duk sifofi ne na zatin Allah madaukakin sarki wanda suke tare da Allah madaukakin sarki kuma ba sa rabuwa da shi akwai kuma sifatul af'al sifofi na aiki eh, aiki wato na zaɓi Allah ya so ya yi wani abu kuma ya aikata wannan sifatul af'al to da yawa daga cikin mutane suna faɗawa cikin rudani a irin wannan sifofi wasu sai su kore mishi wasu sifofi su ce ba abin da ake nufi ba ke. to Allah madaukakin sarki Allah ya ce a antum a'lamu amillah da ku da Allah waye ya fi sani indai ne ya fi mu sani to shi ya sa mu kan shi wannan sufofi shi ya danganta su gare shi to dan ya fi mu sanin abin da ya dace da shi ne mu ba mu san mu zo mu ce ga abin da ya dace ga Allah ba inda shi Allah ya fi mu sanin kansa don haka shi ya sanar da mu muka san shi iyaka abin da yake so mu san shi kuma ya danganta ma shi siffofi da yake ganin sun dace da shi da haka duk siffar da Allah ya danganta ma kansa ana danganta masa ita ko ana tabbatar mashi da ita duk siffar da ya kore ma kansa ana kore mashi ita duk siffar da manzon sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mashi da ita ana tabbatar mashi da ita duk siffar da ya kore masa ana kore masa shi yasa mutum da ya fito yau ya ce ga wata siffa ta Allah madaukakin sarki da shi ne ya nemo ta ya sa ta ba ba ko suna daga cikin sunayen Allah ka ce ka kirkiran ma Allah wani suna wanda shi ba shi ya sa mu kansa ba shi sa da yawa daga cikin magabata na kwarai suke kore wasu sunaye da ake danganta ma Allah kamar albaki ko albaki ana cewa cikin sunayen Allah akwai albaki wannan ba a cikin sunayen Allah bai cikin sunayen Allah domin sunayen Allah abubuwa ne wadanda suke tabbata da nasti ba wai da tunanin dan adam ba ko a ce daga cikin ka akwai albaka sai a ce shi ne wanzuwa ko a shi ne ai al'awwaliya ko sai a ce al'awwal ba za a ce albaki ba al'asir ba za a ce al'asir ba sai a ce albaki ba sai a ce al'asir da haka wasu za a ga suna sa suna ma har abdul baki abdulbaki ake sakawa wanda ba a cikin sunayen allah ko ar-rashid ko sai akwai wani abdulrashid wannan ba a cikin ingantattun sunaye da ake danganta ma Allah domin ba inda Allah ya kira su kansu da cewa shi arwashi arwashi shiryayye ke na Allah ai shi ne mai shiryarwa ko shi ne ke shiryarwa yanzu shi ba za a ce ai shi ya an ce ji shiryayye wani ke mai shiryar da Allah haka Allah shi shi ba arwashi ba ne wannan ba suna ba ne na Allah ba suna ba ne na Allah ko ko an yaƙin ya ce wani sunan shi abdul yaƙin ko duk ana na wannan sunayen to an yaƙin ba suna Allah ba ne al-yaqin ko dai zo da ma'anar mutuwa ko ya zo da ma'ana abin da yake na tabbas na shi ake kira al-yaqin ko mutuwa ko wani abu wanda yake na tabbas kamar yadda muka karanta jiya inna hadha la huwa haqqul yaqin ko la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin ko to wannan shine yaqin hatta atana al-yaqin ay hatta atana al-maut sai na mutuwa kan zuwa wa abu rabbaka hatta ya fiya kan yaki da haka an yakin ba suna Allah ba amma wasu za ka ga suna danganta su ce abu ne yaki a to ya zama ba Allah bane yake da ikon bayan ko wasu abubuwa ne ke to ina ina waɗannan kurakurai ne a sunayen Allah madaukakin sarki sunayen ne waɗanda suke tabbata da ta hanyar shi Allah madaukakin sarki ko ta hanyar annabinsa amma ba hari ba ba wai mutum ya yi kokarin ka wajen bincikensa ya samu wani sunan Allah ya samu shi ba kuma mafi yawancin sufofin Allah maɗaukakin sarki suna kunshe da sunayensa ko yawancin sufofin Allah suna kunshe da sunayensa ko kuma sunayensa suna kunshe da sufofi misali in ka ce as wanda yake suna ne na Allah ya kunshi siffa ta ji kuma ga Allah ka tabbatar da ita shine as-sam ko haka nan al-hayyu suna ne na Allah madaukakin sarki wanda ya kunshi ka tabbatar mishi da al-hayat rayuwa ko saboda haka sunaye ne kuma sun kunshi wasu siffofi nasa kuma ga kowane ba kowace siffa ba ce za a iya tsakuro wani sunan Allah a ce sunan Allah tun da ya siffanta da kaza to akwai sunan shi kaza a wannan siffar ba domin abu ne da babu hadi a cikin sa sai abin da shari'a ta tabbatar sai abin da Allah ya tabbatar ko annabin da sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kamar yanzu ba za ka zo ka ce cikin sunayen Allah makaukakin sarki akwai misali ah, almakiru ba ne almakiru ne almakiru ne almakir ba makirci ba to ai Allah ya sufanta kanshi da hakan aiko Allah ya ce wa huwa khairul makiri to sai ka ce daga cikin sunayen Allah akwai almakiru sai a ce wani abdulmakir kaga da yi ba saboda wannan ka'ida ce ba kai ne za ka zo ka cire wannan ka danganta ma Allah ba ko alka'idu ma'ana ne makida ne shi ma nau'i ne na makirci tunda Allah ya ce ina wani yakidu na kai nan wa akidu wa akidu da ai Allah ya danganta cewa yana yi amma ba za ka zo ka ɗauki wannan siffa kuma ka danganta ma Allah ka ce sunan shi kaza ba ba za ka faɗa haka ba saboda me saboda Allah bai sanya ma kanshi wannan suna ba amma ya kufanci da wannan siffa kuma yanayin siffantuwar shi da wannan siffa din ba yanayin yadda mutane suke sufantuwa da ita bane ibtida'an fara in mafari ne ai Allah bai makirci da haka duk inda aka zo aka danganta ma Allah cewa ya makirci a cikin alkur'ani ai za ka ga kaman wato mayar da martani ne na wasu da suka aikata makirci yasa duk ayoyin da suka zo da makirci din an danganta Allah sai ka ga wasu ne suka yi sai Allah ya aikata wani wani Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran ba wai Allah kawai da kanshi yake fara cewa makartu bihim kaza sai da suka yi Allah ya musu irin wannan ko wa makaru wa makaran Allah ko saboda haka ire-iren waɗannan sai zai ce innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع لبعض شيء خادع المنافقين سوء تفارع Allah الله يمسو ko innal munafiqina yukhadi'una Allah yace wa huwa khadi'u haka nan Allahu yastahzi'u bihim sai da su suka yi istihza'i qalu inda ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u to duk in wannan sufofin wato a mafarin su in farawan su ne zaka ga tsangwama ne kuma zargi ne to duk suka ta zargi kuma ai ba a danganta ta ga Allah to amma ana siffanta Allah da shi ne yayin da wasu suka aikata Allah ya aikata to sai zama aikin shi ya zama wannan kuma siffa ce ta cika dan ba shi ya fara ba don haka yana da kyau a san waɗannan ƙa'idoji na sunayen Allah da siffofinsa to wasu sai su dinga kore wasu su tabbatar da wasu su samu wasu kuma su raba masa ko wani zai ce ma daga cikin sunayen Allah akwai huwa ko sai cewa akwai huwa a cikin suna Allah shine Allahu la ilaha illa huwa Na huwa wannan ai wata kalma ce da take ake goyo da ita wajen bayyana ma'anar abin da yake binta ko wajen wajen wato hada tsakanin abin da yake baya da abin da ya zo gaba an gane ko don haka wannan ba wai ba wai suna bane sai ka ji wani yana yana kira suna Allah zai dinga ya huwa ya huwa ya huwa haka ce fara saboda haka wannan kuskure wannan ba daidai ba ne allah matsaukacin sarki babu wannan a cikin sunayensa ko don haka sunayen allah da sukorinsa abu ne da yake tabbata da da daga allah ko daga annabin babu a alaihi sallar ya sa malamai na kwarai suna cewa irin waɗannan ayoyi na sukofin allah da sunayensa idan suka zo ku tafiyar da su yadda suka zo a yadda suke kar ku juya ma'anarsu kar ku juya ku tafiyar da su yadda su ku fassara su Allah ya ce yana da kaza ku ce yana da kaza suka ce Allah bai da hannu sai dai iko hannunsa ma'ana ake nufi ikon sala Allah ya ce eh, ya gaya ma iblis ya cewa ma mana aka Allah ta lima kalabtu ya dai Allah ya ce da hannaye na ai hannaye Allah ba dole zama irin namu ba domin dai saka nufi ni shi zai tabbatar ma da kansa haka amma kuma ba dole ya zama irin namu ba haka wannan gaba shi ne muhimmanci wasu suna zarmewa a cikin ta sai a dinga tabbatar ma da Allah wasu sukofi wasu kuma a kore a ce ba na shi ba a duk abin da Allah ya siffanta ma kanshi ya siffanta kanshi da shi to ka siffanta shi duk abin da ya kore ma kansa ka kore masa la ta akuzu husna tu wala nau ne ce dan haka Allah bai bacci bai gege ya kore ma kanshi wannan ka kore masa haka nan Allah bai mutuwa fa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut Allah bai mutuwa to haka ka kore mishi mutuwa lam yali bai aihuwa wa lam yulad ba a yi shi ba ka kore mishi wannan tunda ya kore maka to wannan in kai haka sai ka kubuta hankalinka a kwance ka san mahalicinka ka san wa kake bauta amma ba haka ba sai a ruɗar da mutum sai a zo a koya ma mutum wata addu'a mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani ba wai kore waɗannan sufofin ne ya za a yi mai ji ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani ba ma'ana kamar an ce Allah bai da bai da baya gani ke baya gani ke kamar an kore maza kuma shi ya ce yana gani inda huwa samiul basir shi nan wa anan yace wa huwa bima ta'mal ta'maluna basir ta ganin abin da kuke aikata haka nan kuma ya gaya ma annabi Musa da annabi Haruna ce inna ni kuma asma'u wa ara asma'u wa ara ina ji ina gani ko ka ce baya gani ya za manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wata rana ya hudu ba da sahabbansa yake cewa ah, inna alladhi tad'unahu laysa asamma wala ghaiba yace wanda kuke kiran shi nan kuke roƙonsa ba kurma gani kuma ba wanda baya wa an ma'ana baya nan bane yace innahu huwa sami'ul basir dai nuni da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da yatsunsa sai sa daya a kunnansa daya a idansa yace yana ji ma'ana yana gani amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan sufofin gawa kenan ga Allah to kai da gobe ce Allah bai da wannan sufa ka kore alqur'ani kenan kai ne kafa Allah sanin kansa kenan shi da ya halicce ka za ka zo ka bi shi sanin kuma? to Allah madaukakin sarki cewa lahu mulku wani wal ardi wa ila Allah turja'ul umur dukkanin al'amura gaba daya suna komewa ne ga Allah madaukakin sarki ma'ana Allah shi ke da wato gudanarwa ta komai da komai ko da mutum zai tashi yayi kaza to amma eh, karkarewa gaba daya na hannun Allah ne duk abin da zaka yi kayi din sai Allah ya so ya tabbata ya tabbata sai ka yi tashi faɗin ka kai ta komai da kuma Allah bai tabbatar da abin ba abin da kake nema ba za ka shin masa ba ko sai a zo da mota a yi abin nan a yi sobe a ce akwai ruwa akwai ruwa a nan wajen za a yi ruwa nan akwai labin kaza akwai labin kaza sai a gama to nan babu ruwa ai an ba abin da ake yi amma Allah bai tabbatar a ce a samu ruwan ba ba za a samu ba za a shekara ana tona kuma za a samu ba sai kuma wani ya koma ɗan can gefe kaɗan sai ya yi tonan da bai kai wancan ba zai samu ba to kaga ba tonan ka bane zai bada ruwa Allah ne zai bada ruwa kai dai kana da naka hasashen kana ganin akwai abu kaza akwai abu ko za ka iya kokarin ka kai aikin ka to amma Allah shine al'amarin yake komewa zuwa gare shi shine zai tabbata haka ba dabarar ka bane ko iya ka ba Allah yake yulijul laila bin nahari wa yulijul nahara bin layl Allah shine wanda yake shigar da wato dare cikin ini kuma yake shigar da ini cikin dare meye wannan yake nufi ma'ana wannan abin da yake nufi a lokuta da suke caccanjawa kamar yanzu rana tana faduwa shida da talatin da biyar ko shida da talatin da hudu da talatin da biyar har zuwa da talatin da shida sannan kuma gari yana wayewa kamar karfe biyar ko hudu da hamsin da takwas ko da hamsin da tara ko karfe biyar ko biyar da minti daya zuwa wannan tsakanin bai ko to amma akwai lokacin da zaka ga sai ya kai biyar da rabi ko to wannan bangaren yanzu na biyar da rabi din nan shi ya koma cikin ini ba a dare yadda ba ma'ana Allah ne ya cire shi shine wani lokacin sai ka ga dare yi tsayi ya fi gini tsayi kenan an yanko wani bangare na fasan gini an shigar da shi cikin dare kuma kai ba za ka taɓa gane aka yi wannan in ya shiga ba sai dai kawai ka ga lokaci na canjawa to shine ma'anar yulijul laila bin nahar Allah yana shigar da wani cikin wani ya shigar da ini cikin dare ya shigar da ini cikin dare wani lokacin sai ka ga ini ya fi dare tsayi wani lokacin sai ka ga dare ya fi ini tsayi to shine ma'anar yulijul laila bin nahari wa yulijul nahara bin layl wannan duk yana da alaka da Turja umur al'amura a hannun Allah yanzu in wannan lokacin ya ko ba ku isa ku canja shi ba ba ku isa ku dawo da shi ba haka ba yanzu ba yau ne sai ce ya tsayar da faduwar rana sai ta sai bakwai saura kwata amma ana tafa ana tafi yanzu ana da talatin da biyar ana tafa ana tafi za ya koma talatin da takwas da arba'in har zai koma sai bakwai saura haka ga ana shan ruwa to kaga da wannan bangaren gaba ɗaya na cikin dare ne to ya fito ya dawo ciki to wannan ma yake yin wannan Allah ne yake yuli jun laila fil nahari wa yulijul nahara fil layl Allah ya ce wa huwa alimun bi zati sudur kuma Allah madaukakin sarki yana sane da abin da ke cikin zukata ma'ana babu abin da yake koyar ma Allah madaukakin sarki har abin da ke cikin zukatan mu yanzu idan wannan zama da muke yi wannan kalmomi da muke faɗa idan ba dan Allah muke ba wallahi Allah ya san ko da wani yana jin ka yana zubar da hawa yana ganin dan Allah kake to Allah ya san ba dan Allah ya sa abin da ke cikin zuciyarka abin da zaka faɗa Allah yana sanar da shi to me za ku yi ma Allah ko har wani abin da za ku yi ma Allah ko alimun bi zaki su Yasa za ka ga mutane guda biyu su tsaya su yi sallah iri daya a masallaci daya su bi limami daya karatu daya kuma dukkan su sun bi shi sun kika sallah amma wannan Allah ya karbi sallah shi wannan Allah ya kika kai kuma da kake baya kana ganin duk sallah a kai amma Allah ya san waye ya yi sallah, dan shi waye ya ba da shi ba kuma zai karbi na wannan ya ki karban na wannan shi sa ranar tashi alkiyama mutum zai tashi Allah zai tashe shi ya ce na baka alkur'ani musamman makaranta alkur'ani ne kai da shi ya ce ya Allah na karanta shi ba dare ba rana ina sanda da shi cikin dare kamar yanzu yadda za limamai ana ta sanda cikin dare sanda asham ana ta yi ana neman kusanci da Allah ka ga wani ya tsawaita wani ya yi daɗin murya wani ya karya wani haka da rana kuma a yi ta karantarwa to Allah zai ce mai kai da alkur'ani ya ce na karanta da daddare na yi sanda. na karantar da shi na mera shi Allah ya ce ƙarya kake kayi ne don a ce kayi kaza saboda haka a sashi a wuta to kaga Allah shi ya san zuciyar mutane sai kuma da kazo zaka ce to ainihin na buga limani ne. to karka yi mamaki ka je ka samu wannan limamin da ka fi san shi kake gani shi ya fi kowa a wajen ka kaga kai ne ma kake tsira shi yana cikin halaka wannan a wajen Allah ba komai ba domin Allah ya san duk abin da ke cikin zukatan bai shi yasa mu'amala da aiki na zuciya da gyaran zuciya ya fi komai wahala shekan ya fi shiga zuciya wa fiye da komai zai iya shiga ayyukan ka waje amma sai ya samu kofar zuciya da ya samu kofar zuciya so daga nan ne zai bata ma ayyuka amma an ba a buɗe mishi wannan kofar ba ko ya zo zai shiga zuciyar za ta ki za ta kore shi saboda ta sai ta hana shi shiga to kaga Allah maɗaukacin sarki babu abin da bai sani na na bayan ka to sai Allah madaukakin sarki ya ba mu umarni wato muminai ya yi kira ga wato bayansa cewa ga abin da zai amfani su duniyar su da lahirarsu ya ce aminu billahi wa rasuli ku ba da gaskiya da Allah da manzansa ma'ana ku gaskata Allah ku gaskata manzansa kuma ku bi shi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi kuma sannan ku ciyar daga abin da Allah madaukakin sarki ya daura ku masu kudawa ne a kai dan haka dan ka ganka da dukiya Allah ne ya baka ruku kai mustakhlif ma'ana an daura ka a kai ne Allah ya ya sa kai yanzu Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ai kai mustakhlif ne ko dai samun kai. ba zuwa da ita kai duniya ba ko ta kai ko kyautanta aka ba kuma sannan za ka tabbata ko ka yi kyauta da wata ko ta kare ko kuma a gaje ta za ka kai mustaqbal da haka kai abin gado ne akan wannan dukiya raji a ce ku wannan abin da yake na basu na gado ne ku ciyar daga cikin ku ciyar daga dan ba ni dawama ba masu kuɗi nawa ne dukiyarsu ta kare marasa kuɗi nawa ne suka samu dukiya talakawa nawa ne suka samu gado ko kuma suka samu wata kyauta kuma suka samu buɗi da ita wani za ka ga bai ji ba bai gani ba shike ne a can wata duniya sai ka ga Allah ya masa wani buɗi ko kuma wani sai ka ga haka kawai ana zaune sai a masa wata kyauta daga wannan kyautar shike ne ya kama hanya ba kai ya yi wahalar neman kuɗin ba ne kyauta ce za a masa ko gado ne zai samu ko wani abu makamancin wannan sai kaga kuma shi ke na yanki wanda da kwata-kwata ba da shi kwata-kwata babu shi a hannun to kaga kai mustaqlaf ne akan wannan dukiya ma'ana abin gado ne abin aro ne Allah ya baka sai sa Allah yake ku ciyar daga cikin abin da wato muka daura ku a kai sai Allah yake ladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir lalle wanda suka bi wannan umarni din suka ba da gaskiya daga cikinku kuma da Allah da manzansa sannan suka ciyar to lallai waɗannan suna da lada mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah zai ba su babban lada وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wato wannan kira ne da kwanfasa ga waɗanda suke karyata annabi ya ce wai menene ya sa ba za ku ba da gaskiya da Allah ba alhalin manzo ya zo muku yana kiranku domin ku ba da gaskiya da mahaliccinku, kuma shi mahalicin nan naku ya ɗauki alkawari da ku akan cewa za ku yi biyayya sannan za ku saurara wannan shine alnisa. shine kamar yadda Allah ya ce wa kuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi id kuntum sami'na wa ata'na to ne sa ba za ku karwa na alƙawarin ba wasu masu ce a alƙawarin da Allah madaukakin sarki ke nufi a nan wa kad akhadha mithaqakum shine alƙawarin da aka ɗauka da zuriya annaba Adam tun halittarsa na cewa za su bauta ma Allah ba za su kafirce masa ba wanda ya tabbata cikin hadisi na da inganci hadisin sahihu muslim ya zo karkashin fadin Allah madaukakin sarki wa iz akhadha rabbuka cikin suratul a'raf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala shahidina wannan shine alƙawarin abin da ya zo na fassarar ayan a cikin hadisi lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam ya goza masa rai kafin a yi komai Allah madaukakin sarki sai ya sa annabi Adam ya shafi gefen jikinsa na dama gaba ɗaya sai wasu abubuwa suka yi ta fitowa kamar kaman kwayayyakin halitta haka abubuwa ƙanana ƙanana masu kyalli haka sai suka yi ta fita a jikin annaba adam ya ga an kare mishi su gaba daya ya ga suna suna dan kyalkyali haka to a lokacin ne waɗannan su ne duk da mu da masu wanda suka gabace mu da wanda za su biyo bayan mu har zuwa tashi alkiyama to sai Allah madaukakin sarki a lokacin yake wannan alƙawari da bayinsa gaba daya yace alastu bi rabbikum ba ni ne mahalicinku ba qalu dukkan su suka ansa suka ce bala shahidina mun shaida Allah ya ce an kulu yawmal kiyamati inna kunna an hadha ghafilin kada ku zo ran tashi aljama ku ce mun manta da wannan alƙawari yanzu a zai iya suna an yi wanda abu akwai wanda yake suna kuma Allah ya ce an yi kuma an yi din an yi shi kuma kuma alƙawari amma dan adam ya manta da wannan sun fito kamar ƙwayar zarra suna janjani haka har a lokacin ya annaba adam da ya kalle su gaba ɗaya sai ya ga wani a cikinsu yana da haske hasken shi ya tsara na sauran sai yake cewa waye wancan a cikin zuriya ta ba fa mutane ba ba a tura mutane ba a tura ƙananan abubuwa sai Allah ya ce masa wannan ɗaya daga cikin ƴaƴanka ne sunan shi dawo sai Allah yake sai annabi Adam yake cewa shekaru nawa aka bashi zai yi a duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce na rubuta mishi zai shekara 60 sai annabi adam ya ce to a cikin shekaru na a ɗiba a ƙara mishi ɗari a arba'in ya cika ɗari to bayan annabi adam lokacin da shekarun nashi suka kare zai mutu mala'ikan mutuwa ya zo annabi adam ya tuna da wannan alkawarin ya ce lokaci na biyu suna da sauran shekaru mala'ika ya koma wajen allah ya ce to allah ya ce ka je ka biya masa ya manta da alkawarin da ya ba wani daga cikin 'ya'yansa shekaru arba'in Yanzu ya same shi a na bada shi ni na manta ba na manta na ba da shekaru ya ce na manta shi ne a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa nasiya adamu wa siya turiyat ya sa dan adam yake da mantuwa saboda shi mafarin annabi adam shi ma ya mantuwa ko to aka sai mutum sai kai abu da mutum yanzu zai manta inda ba abu bane aka rubuta shi amma Allah ya faɗa kuma alƙawarin Allah gaskiya ne zancen shi gaskiya ne almuhim Allah ya ce menene sa ba za ku ba da gaskiya ba da Allah maɗaukacin sarki alhalin manzan nan yana kiran ku cewa ku ba da gaskiya da mahalicinku kuma kun san cewa kun yi wani alkawari da Allah in kuntum mu'minin har in kun kasance ku masu ba da gaskiya din shi Allah ɗin da kuka yi alkawari da shi da ake kiran ku da ku bauta masa Allah ya ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat shine wanda yake saukar ma da manzansa ayoyi waɗanda suke wato bayyanannu na fili wanda babu rudu a cikinsu ba don komai ba ya saukar muku da wannan ayoyi da yi kurija kun na bulmati idan don ya cire ku daga duhu na ɓata da shirka zuwa ga haske na imani da shari'a wannan shine Allah ya saukar da alƙur'ani alƙur'ani shari'a ne Alkur'ani kuma haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ce mun sauko muku da haske wanda yake bayyananne duk wanda ya kalla alqur'ani Allah ya datar da shi zai gane shari'a tana cikin alqur'ani a wani mutum da yake karanta jisar ina ganin jiya ne ko shekaran jiya a brazil shi a brazil din a wani gari yake daban a garin sai shi ya je yana son musulunci kuma duk garin ba musulunci sai yana jin labarin wani malami a asalin wani babban birni a brazil sai ya kira shi ya ce shi yana so ya shiga musulunci amma bai san hanyar da zai shiga musulunci ba suka yi ta waya har ya zo da ya zo ya ba shi musulunci ya ce shi kur'ani kawai yake karantawa sai ji zuciyarsa ta gamsu da abin da yake to bayan ya karbi musuluncin ya ku a ranar ya dina aka koya masa alwala da sanda da komai sai ya tafi wannan fa ya faru ne kwanaki kwanaki ne bayan ya tafi bayan wata shida ya ce sai mutumin ya kira shi shi wanda ya musulunta ya kira shi a waya ke cewa yana da wata tambaya guda ɗaya da ta daure masa ya ce yana jinyar mahaifiyarsa amma sallolin nan da aka koya masa ya saba yi ta kai wata sallah ta wuce da yi ta a lokacin ya yi matsayinsa ya fita a musulunci sai mai bashi amsa sai da ya fashe da kuka shi kadai ne da yake musulunci amma yana makanshi wannan tambayar ce sallah da sallah asar da yi ta ba mahaifiyar shi ba lafiya kuma ba musulma ba ce ya tsaya jinyarta ya matsayin wannan sallar da bai yi ba bayan wata shida fa da tafiyar domin gashi nan ka ga mutum <laughs> yana na musuluncin ba ruwan shi da sallah ta wuce ma sai damu ba shi yasa in ma baka yi imani ba akwai bayan Allah da suka yi imani da Allah suna Allah kaɗai ya san bayan yake yake kafin ya bashi amsa sai ji hawaye ko yana zuban masa yace wannan mutumin ashe yana nan akan musulunci wata shida ba rabon shi da shi ashe yana musulunci yana musulunci saboda haka shiriya ce ta Allah wani alqur'ani kawai zai karanta zaka ga ya shiri kuma a kwanakin nan za ku ga ana ta yada abubuwa na cewa musulunci yana daɗa bunƙasa wallahi da yawan su ba wai karantar da su ake yi ba Allah ne ke jefa musu wannan shi sai ka ga har ya shiga cikin zuciya mu kuma ga alƙur'ani ya ga ana watsi da shi da yawan su ba san alƙur'ani ba wani ya je masallaci bayan ya musulunta kawai sai ya karɓi spika a hannun limamin masallaci ya fara karanta fatiha yana karanta fatihan nan bai iya ma karatun da kyau yana zubar da hawaye sai aka ce me yasa kake haka yace saboda na karanta annabi ya ce ya ce ban yi an yi walau aya ne nake so na yi wannan ibda ku isar da ko da aya ɗaya ne ce shi yasa na karanta to kai me kai yanzu gashi mutum ya haɗe yawancin ba an karanta tun daga nasi har zuwa sanji dai mafi karanci na ana kanana ko ko wani sako kai isar mu da wani wanda bai shiga musulunci ba to da yawa za ka ga mu musulmi muna da rauni muna jin cewa mu mu ba dai muke da mutane ba sai ka ga wata ballagazan mace ta shigo cikin tasha a mota kanta ta awafi tana ta iwu wai ta zo tana muku wa'azin kira zuwa ga ta amma musulmi da zai iya wannan bai na tsoro ko a cikin tashoshi ba kuma tashar ta yanzu ta shiga duk musulmi ko kalma ce za ka iya jefa a cikin tashar ya kuma tafiya ku ji tsoron Allah ku karanta addu'ar tafiya ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ina wannan ko a asibiti sai ka je asibiti sai ka ga kawai wata mai shara ta tashi tana wa'azi a cikin asibiti kuma duk mutum muna nan shirin wa asibiti ta wajen wa'azi bane ai ba so ba bane ba kuma wanda zai tashi shi ma ya ce bari ya ma ƴan uwansu ne kuma a wajen kalmar kafirci ake jefa kalmar kafirci ake jefa inda ana yi a jan kwano jan kwano asibitin kilista ne ko ne masu fada wannan nasu ne suna da tsarin wanda ya je shi ya kai kansa amma a babban asibiti a yi wannan to kai ma musulmi ka tashi ka kai naka ka tashi kai kuma ba abin da zai faru to karka musulmi ya daina jin tsoro ai Allah madaukakin sarki ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamu kada kada ku ji rauni kuma kada ku ji bakin ciki alhalin ku kuke da daukaka abdullahi dan mas'ud ya karanta alqur'ani ce ni yau sai na bayyana alqur'ani a gaban kafiran nan ko za a kashe ya je daidai inda ɗakin Allah yake ya dinga karanta alqur'ani ya karanta suratul rahman suna dukan shi yana karanta har ya suma bai san inda yake ba ya farfado ya ci gaba da karanta suka sake suma da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka bari ba ka hutar da kanka yace ko za ki yi so dani ni sai na maimaita sai na jiyar da su alqur'ani tunda ba ta sani wani za ka ga ko ɗan kira sallah ne ko a shi sai sauri ya kashe a asibiti saboda yana tsoro kar a ce shi musulmi ne amma za ka ji wani ya zo ya tura kasa ɗin wa'azinsu a cikin coci a asibiti kuna zaune ka kasa mishi magana a cikin ɗaya rage ba haka ke ba ko wani ya kura kiɗa ka ji ka kura ƙur'anin ka ka za ka ji kowa ya ji ɗin amma magana ka ce a addini na ne ina ji ne to daga nan sai a fara gane cewa kai musulmi ne da ka san haƙƙin ka san yancin ka kuma ba neman kokana ba ne ko akwai wani yana nan da yake zuwa general hospital wannan ju da yin kwafin soja da su komai zai zo yi wa'azinsa ba wanda yake mishi magana dan al'umma musulmi da sani wanda za su yi sabo a hospital zai zo yi taka kaɗa kaɗan shi kuma da yin kwafin soja to da bincike kai bincike a cewa ba soja ba ne kuma yana da kyau a binciki wannan mutumin a san da gari na yi. da yi ka taɓa gani shi ko amma baka taba mishi magana ba da uniform zai zo ya katsallan tsallan shi a wasu ba wanda yake masa magana aikin soja ne a nan wajen wa ya ce zo wajen yayi saboda haka suna da hanyoyi da hanyoyi na takalar musulmi shi kuma musulmi sai ya shi wai mai rauni ba zai iya ba don haka addinin ma addinin mu ne ko ina za mu yi addinin mu yi shi ba wani magana tsoro a cikin addini da haka sun tashi sun gama wa abin su kai ma kai kafin ma su fara ka tashi kai na ka sai salamu alaikum yan uwa marasa lafiya to ina da kalma guda daya ka musu wa'azi ka jefa kalma guda daya ka gama ka zauna ba wanda zai sun kare ka in wani yazo ya ce ma kuma ka ce to ma fi wancan ma a nan ka gaya musu ma fi wancan ma a nan tunda kowa yana da yanki ai wannan wajen ba wajen ba ba na kirista ba ne zama wannan wajen na kowa da kowa ne har wani wanda ma ba addinin gargajiya shi ma ya zo wajen haka waje ne na kowa da kowa amma musulmi mu zai ka sun yi shiru abin da yake sa nake faɗan wannan na samu irin wannan da wata mata a je asibiti ina zo na tashi ta kama wa asibiti ta gama komai sai na tashi ta ce annabi isa ta Allah na ce a ba dan Allah bane ma ne wa azina ne wa azina sai zage ta sai wata gyatu ma ta ce ka kyale su ba a magana na ke ya ji ma kyale ta ai na aiki bitin miki na ce ina daidai da su kuma da ta ci gaba haka za a ci gaba da yi inda za a je aiki to kowa ya kamata ya zama haka yi ka zama mai isar da sakon musulunci mai abin tsoro a cikin addinin ka ne ba faɗa ba ne za a ce ka da hankali ba za a cewa ban da an ne wa aya cewa ku isar da sako da gare ko da aya ne kuma sun suna wannan abin ne saboda sun san cewa lallai in musulmi ya isar da sakon musulunci yadda ya kamata wallahi sai an samu wanda za su amsa sai an samu wanda za su zuciyarsa za ta kai da wani kawai shi ne addini na gaskiya sakon shi shine sako na gaskiya amma shi kenan kawai sai mu zauna mu muna jin tsoro ana jin tsoro kai shi kenan ba ka da yanci wannan ba abin nan bane mutum ya kamata ya zama yana da izza yana da isa ya san me yake duk inda kaje ko a ma'aikatu in kaje zai ka samu director sai ya sallah a ofishin shi ba zai sako ya sallah da sauran mutane ba daga in kaga wanda suke sallah a karkashin ma'aikata daga direba sai ja sai mai gadi sai mai shara sai ya zo kan karkashin ma'aikata samu wani dan da suke wai suna sallah duk mazan ba za ka gan ba kawai suna jin tsoro suna jin tsoron ka ce su musulmi ne akwai abin kunyan da ya wuce wannan kana musulmi ai muna cikin ƙasar da ba ƙasa ba ce da za a ce wai an fi karfin musulmi ba a kai wannan marhalar ba har yau ba ƙasa ne ya ce an taɓa an fi karfin musulmi saboda aka dole mu tashi mu cire wannan wannan eh, raunin da muke ka dinga jin cewa kai ma kai mutum ne addinin ka na gaskiya ne addinin gaskiya ne ko kana kokwanto a musulunci ne musulunci gaskiya ne haka kaji wani ya kure da gyarta kai ma ka kura qur'ani in ya ce ka rage ce malam kai ma ka yi wa da addinin ka me zai biya ciki haka ana so in coci ake so a je a yi wa a coci in kasuwa ake so a je yanzu aka je yanzu akwai wani yana na a daidai bilifish nan kullum yana sa sika yana wa'azi musulmi ne zai wannan ba me yasa ba za a yi sai ce an za a tada rikici shi ne yasa da ya ba a tada rikici ba eh ko ina za ka ga ana zuwa nan mota za ta zo ta wuce tana wa'azin ba zaka a kan titin nan ba kai ta saka je ka sa rani ka wuce ta gwaro ka isa to me yasa kai addini ne ko ana da yanke ya addinin sa ba kai ya kamata a dinga sanya irin wannan abubuwa yanci ne ba Ka sake ta baka wannan yakin ka yi ɗancin ka yi addinin da kake so yanzu wani yanzu ce zai takura ta ko dokar jihar aka je duk akwai wannan tana da yankin ka yi addinin ka duk inda ka je wa ka yi addinin ka to za ka ya kamata musulmi su san irin waɗannan abubuwan ku daina jin rauni a zuciyar duk inda ka shiga ka yi abin nan ka yi addinin ka sai shiga mota aka kira wani ya wa wa'azin tafiya addu'ar tafiya kai ma ka tashi ka ce to musulmi zai ne addu'a ka ta zuwa ka ta tafiya ko a cikin mota yanzu da kirista ba wanda ba kirista ba tun da su ma za ce da fitowa ake a ce kuku ta za a yi nasu ba haka ko ina a yi wannan shi ne abin da shi ne musulunci kuma wannan ba takala ba ne ba neman rikici ba ne yanci ne kowa yana da yancin sa Najeriya ta kai kasar da za a iya cewa kashi biyu cikin uku musulmi ne kashi biyu cikin uku na musulmi wannan ko an ci ko an so haka ne sai dai kowa musulmin ne sun zama da kansu kashi ɗaya cikin uku ga su suna da yawa amma kuma ba su tasiri wanda ba su da yawa sun ce mu tasiri saboda su sun ɗauki addinin nasu da muhimmanci kuma addinin namu shine ke ya taɓa ko'ina a cikin rayuwa ya taɓa siyasa ya taɓa zamantakewa ya taɓa kasuwanci ya taɓa mu'amala ya taɓa alaƙa ta tsakanin ƙasa ba abin addinin musulunci ya bari kamar sai muka bari wasu suke ɗaukan wani da haka lallai dole ne mu tsaya mu jajirce ka daina jin cewa kai bako ne a duk inda kake ka ɗauka cewa kai mutum ne musulmi ne addinin ka kake duk inda kake kar ka fi shakka saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ni yukhrija kun min al-zulumati ila an za a bi Allaha da na ƙofar rahim kuma lallai Allah madaukakin sarki mai jin kai ne mai tausayi ne a gare ku ku wato bayi to wannan na imani kenan da ya kira sai magana ciyarwa da Allah ya ce wa an to wajen ce su ciyar ba sa ciyar. to Allah ya ce wa ma da kun Allah kun ko sai an ce can wa ma da kun ne nuna billah yanzu kuma wa ma da kun Allah kun ci an ce ku yi imani ba ku yi ba an ce ku ciyar ba ku ciyar ba me yasa ba za ku yi imani ba alhalin ga alƙawari me yasa ba za ku ciyar ba alhalin kuwa ah, cewa ciyarwar nan amfani ne gare ku to za mu tashi akan wannan aya ta goma sha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dalilin shi kai kuskure kuma Allah ya ce mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da zaman lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka yi haka abin mu karanta zuwa akwai mai tambaya kuma salama. alaikum na tambaya kan wani na an ce ba a wuce biyu a gariya na da wannan fasham da kuma jamurin da ake yi hmm. to wanne ne kamata a bar shi a cikin mutuwa ya kamata a bar na asham ne a cikin jamurin da ake yana tambaya akan abin da ya shafi wuturi cewa ba a wuturi a cikin dare wani ya tabbata a hadisi za wuce rani fi laila babu wuturi biyu a cikin dare da to irin wannan lokacin da aka shiga wannan kwanaki ana yin tarawi kuma ana yin tahajjudu to ya zama an yi tarawi an yi wuturi to kaga yadda za a yi wuturi a cikin na dare ba an kuma ba a yi wuturi ba sai a jinkirta shi zuwa na dare to na aisha rabu yallahu na tana cewa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم kullin أوكر من كل ليلة فقال صلى الله عليه وسلم يا شكل يا يوتلي أذكر من دلي يا يا a دلي dare, يا أفكيان دلي يا amma abin da al'amarin shi na ya kare ma'ana ya rasu a kai shine jinkirta wutari zuwa ƙarshen dare to mafi alkhairi mutum ya jinkirta shi zuwa ƙarshen dare idan mutum yana tsoron zai makara ba zai tashi ba to sai ya yi wutarin shi tun farkon dare in ya tashi to sai ya fara gina raka a duk biyu kawai ba zai kara wuta ba in ya yi biyu sai ya sallama in ya yi biyu sai ya sallama wanda kuma yake ganin yana da abin nan karfin zai iya tashi cikin dare to in ya yi nafin ki sai ya jinkirta wutarin sai cikin dare in ya gama nafin sai ya kawo da a ƙarshe to wannan shine wanda ya fi cika wallahu ta'ala a'lam wannan shi ne abin da ya maka in za a yi wuturi na sallar tarawi kai kuma kana so ka tashi ka kara yin na kulkuli cikin dare to sai ka sai ka yanke daga nan an gane ko in sun yi wuturin su kai kuma shi kenan sai ka je ka ci gaba da na kulkulin ka cikin dare to a ƙarshe kuma sai ka mayar da shi ko raka'a ɗaya ko raka'a uku ko raka'a biyar almuhim da ya zama ta cika da eh, raka'a guda ɗaya kayi sallama da ita abin da ya kamata ke na wallahu ta'ala a'lam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah madaukakin sarki a albarkaci rayuwar mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana hanyoyin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci kasuwancin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki da suka rage a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya ba mu albarkar su Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin wanda ake yantawa a wannan fani bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya rufe mana kofar rahamarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda wannan watan bai fita face an gafarta musu wannan watan bai fita face an yanta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dasar da mu da wannan dare wanda yake mai tarin albarka wanda duk wanda ya yi ibada cikin sa ana gafarta masa zunubansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bauta a cikin sa da abin da zai zama na yarda ne gare shi ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يقول الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت تبارك وربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك ولك الشكر على ما عطيت اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من سيف الدنيا باب الآخرة اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا رب العالمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم انا نسألك من الخير كل عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل لي أجلي ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك السلام ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين